gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru tana ci gaba da yakar annobar cutar coronavirus a faɗin kasar anda a yanzu haka cutar take sake bazuwa a tsakanin al'ummar ƙasar ta jamhuriyar kamaru duk da irin dokar da hukumar lafiya ta ƙasar ta sanya ministan lafiya manuda same shi ya tabbatar da adadin waɗanda suka kamu daga cutar ta coronavirus a hannun ƙasar baki daya cewar yanzu dai sun zarta 700 sai dai mutane goma su ne waɗanda suka sheka lahira sanadiyar cutar ta covid-19 alhaji haruna yaya ya yi mana ƙarin haske kan yaduwar cutar ta covid-19 to a gaskiya abin da zan faɗa a kan wannan cuta coronavirus wata covid-19 a ƙasar kamaru wai yau mun ga lissafi kusan total 600 da mutum 685 suka kamu da covid-19 a gaskiya muhammad garba wannan abun bakin ciki ne abun jimami ne abun abun tausayi ne ga kamaru ga mutanen talakawan kamaru shi ma abdulaziz matashi ne a ƙasar jamhuriyar kamaru ga tsokacin da ya yi a gaskiya dai an samu ci gaba a nan kasar kamaru game da annobar cutar coronavirus ko covid-19 duba ga irin jarumin kokarin da ainihin shi ministan kiwon lafiya manau da malashi ke yi malam shafiu mazauni ne a bangaren yan awarin kasar jamhuriyar kamaru masu tada gayar baya ga irin bayan da ya mana na irin yadda al'umman wannan bangaren suka binci kansu a ciki musamman a wannan lokaci da cutar covid-19 take bazuwa a kasar kamaru ta shashin kayan masarufi wato ba mu samu wani canjin farashi da yadda muka saba saya ba sai dai wato akan dan samu wasu lokuta dai da abubuwan sukan dan hau su sauka su hau su sauka duba da irin yanayin da kasan ke ciki da mu al'umman nan garin bamin da ke ciki saboda zaka duba wasu sukan taso daga duwala ya wunde ba fusam su zo nan bamin da su sayi kayan masarufi da shauransu su haura can garuruwansu muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru